بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى masalaciyar ato locust ihe koweyo ba kwai tsayin muharrama zuma na ijira ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya kputsu ceto kpauba shetu rodibe guba yana ato 1437 na ji kpadin gani bi 19 uh, 2015 gregorian calendar iwa gila mi fa bayani ya tiya as-salatu ala al kendo ne ji sallah ji pekuna mini littafin fiqh sunna ya said sabi ko man ku misra ci, su ku gunyu wato mai wani ji kokari ga bebe dalili je tiya mas'ala ya wuje jona kendo dai mai fiqh jaja ji bayani babu dalili na uslubu na mulami tuna ikin ha nga gando daga mu bebe dalilin qur'ano ko hadiso ko daga ba sahaba jo ijma'u sahaba je bana da nan na jiga bai la adini to litafin na wadda nasara zuko sarawin ar akun copy de na tiya akun ti litafin na na guji 10 million copies jiji na zawon gife da kaunin ebo ki bu dalili na ji mu ya kagbo na har kin ya di ya price tu ibana manyan zamani yau man ji zamani nan yau amma wa yi dimaji wangi tun mu kaddimu bu wa bayani en lan kalitafin nan ngai wodi dewo baga litafi fiki undo ce sun go to ga ga undo ce ba mu ma yawa na bayani haji utsuna wa gadda mutasar khalili ji kan ga to ga fiki uso manga risala izi na ji da amfani ba so uslubu nan lotu bayina da nan Allah bai cinye ga adina ya zawon ga ya kwasa wuce obe dalili waga ji ta asibanci a man doro ma ya gan doro ga gana kau ga man kaza ga kaza wa bebe dalili wato ale dalili za ku kane imamu shafi ga kaza ya bi dalili kaza imamu ahmad ga kaza ya bi dalili kaza amma wa Allah ga biya wa bumbunu kwa so ku gobe alkhairi ito na gona to can amfani to bayani da ya ce sallah na ji tekuna na yi ga salatul janaza na ga yi mai fayi na ji sofi karkashi wana ya farko ga waga ki ukunciyar sallah ya jana'iza waga musulman ji ɓata gun kire a ji sallah ya janaza fardu kifayi wani ide fardu aini ima da kiyo fardu kifaya ke kpabe fardu aini yan gayi en wajibi tati obu wọ́n yí wájìbí tàtí wọ́n bó wọ́n yí wájìbí káwọ́ jẹ́ àwọn ọbẹ̀ léèfì káwọn jẹ́ àwọn ọbẹ̀ léèfì kí lílí daga nọ́fù jẹ́nàbà àìlà nífàsì sallagutun azunyẹ ramadan eto, aji, zandoro na gayin na jilugwa don ga ogan wadda léèfì Fardu aini na tati zandondo. da fardu kifaya ci enayi musulmi ji gabe fifo abo bayani oci ja e za tu yi jin kun salla pata le fi waya don amma mija amma waji ebu wani jina laifi mai alaki abu idi fahimta ko ga ya e fardu kifaya Iza qama bihi al-ba'd saqata al-ithmu anil baqi adai adai zan da ci ya tunnalo na shari'a be bai ga yelo na laifi a tati zai shi kelo a na ba bogo fardu kifaya a caguyo a dai hadde zai mini za fujo ci da haji ya re emi ebo ya e daja ya de laifi hukunci da wani eba mai musulmi shi ebo ki bo anabi sallallahu alaihi wa sallam wuji foro be ki on be jijin sallah janaza musulmi je je pat ta ma labajije yake yawon ya sallah janaza tun zamani a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam arba'i ne ya ji sallah janaza al'imam buhari gan bai musulmi Abiyayi, a yi gan bai hadisi hadisiyan abu huraira ke dai annabi sallallahu alaihi wasallam aja bai yi gan zai kana yi uta bi rajul al-mutawaffa alaihi dain zai suna aja lakunbe bata matati ubo sala na bisha diga altaraka lidainihi fadlan uluye ndo chigwa yin bata ne gina gawa wani da su bata matati ubo anabi ya juju zai ji yin ga uluka ya ndo chigwa na ya da yawo bata na gina fai huddisa annahu taraka wafa'an sallah a da ga ya nabi ga lalle mulu aziki gwa na gawo gbata wa bayani ji giwa ni gbata ujiwa ni gbata bai wuce a daga gayu ga lalle wa bayani ji gan giwa ni gbata ujiwa ni gbata kan ga na bayani ji kunna sallah wa illa amma da gulu yan dogon gbata qala lil muslimin annabi haju ga bi aluma muslimi ga sallu ala sahibikum ya jin yage sallah inji mai aji kunna sallah gbogbo jama'i musulmi ṣe kí àdísí ní yọ ibi tí ẹ kí hàn yẹ gbàtà ibi tí gbàtà ń dé dẹ̀sùn yẹn ń dé dẹ̀sùn sòkó òkun kí ibi àìbẹ̀ alámarin gbàtà wani uzo na musulmi a ji rayuwa yi na biya lalle wani ga wanzun gbàtà wani rẹ̀ uzo sáráwìn gama láyà dókun biya duwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba etí kí ibo eti soku jimba ba goya wun bi azikiya lalli kya ramu lugwa da mini na ji addu'a na wagai ba wani ganza bai gbatai na ngai alahumma agnini bi halalika an haramik waqfini bi fadlika an mansiwa wagai dokun bi addu'a na wuga ba soku ga fogwa yanki yo ne gbata addu'a ji fi bona je zaga gwa sun anabi wu wai ganza gani bai gbatai na wani gbata mace ne da jibi salama falala na da jijiyar sallan janaza wani abu huraira wugo hadisi be kiri annabi sallallahu alaihi wasallam ga zandoro man tabi'a janazatan wa salla alaiha falahu qirat wa man tabi'aha hatta yufraga minha falahu qiratan asgaruhuma mithlu uhudin aw ahadihima mislo ohudi anabi gaza ndoro na ga ekunji sallah na mu cike ya mitukun da ku shaba na ayula da yin kirat ayula da yin kirat wa kunji sallah wa ke ya mitu da ku shaba ladawa ya kiratu guba sallah a yau kiratun ni emilatu lo ku shaba kiratun ni uda guba annabi ga na gbagba mini ya gbagba ga mini kira to guba na wana mu yi ko kwacin fati ohud na da madina wana na ci madina wana bando chonga kira tu na gbagba ga mini ya kira to guba na ga ya wala da wuna mu yi iri cin fati ohud kilomita gukin wa bogo jama'i musulmi ji ga zozo bai kiyan bai ji sallai ba na mala misai gijitu adai zai ji tun musulmi ga jin ajali wọn ji kun sallah kijan wọn lauga musulmiya wọn ji faruwa bida abu wani kan doro wagai jiwazi ga jiwazi su ci ma fe jiwazi na derayi na kin do shekalu fe mi gana wazi kici derayo ki society lobe yo wagai jiwazi o fe la misali ci be ni so bele gi gbaru fundo ciye za su za wanda ya yekka ji sallah masallaci juma'a ta ko feji dabara gi kini wa ji sallah wa jan langawe birna wa malu abu majabu feji dabara muji boje wange a da ga musulmi da na su ji kokari na da kawai da liwele waya ko ngan ji musulunci biya su da tun wuge loyin pata na ki da sun na jin dana wa ga wajin sallah na wa ki ugan be toci ebo ga za biya ki da dede bal egi fija jabon da ja to ga ji kun sallah ebo na halin da ai e musulmi amma wa gigun wa gigun aga kila ga wa gigun wa mai ga musulmi ayon ganga gani mai gunna yau ah, shari'a musulunci babu ya de ganima ndi kundawa egun ga tse giye zayin za wuga tuna shari'a musulunci ya yi gwe man shiga ganima ganima salo filiku ya gije ji rayuwa fi bida na ji dan doce atuwa tiyambu a ji kun sallah wuyi wullu da safu musulmi ji ba afibo ga wala ya lami pawo na ga ji tuba na ji tuba tun lokaci tuba yi mare ka ci wudi amfani a hadde bai wa lailona aqida ya zai shiga sayidina ali ji kafirin na gane wani sayidina ali sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga kafiri wa a sayidina ali akida za mu shiga ya ga musulmi je tsu a ji musalla zai da kici wa da akida yi bo mm da ci cin wa ibo na kwata zan ci sunna gele ne yau ebo usule sunna na jagba na daga mai sunna ji dan bidiya waji sallah zunubu kendo al-hasan al-basri gana ga salli wa alayhi bidatuhu ji sallah zunubu bidiya muso wakati ubo sai dai ga beliye be to kafirinci ke basana wai jijikana sallah zunubu mai egayu wai la tasabiya liye cin le e ya labari gaibu ji kendo man wuce ko na saudiya ci ya fatawa tiwo amma ku yi bayaci ya karayi da sun ga man kirki shi su ko ya yi fahimta wangi na yi falala na da kibo na sallan janaza wana a shiga gaga sharati shi dabo Na waga yi tsa ya biya ga ji sallan janaza na e tun doro yi ibe sharati amma ga waga kiye rike sharati gan bai rukuni jiyon waga shara tiji kan doro yayin wayo ne waga uluji tabbata kafi waga wada tuna waya wolo na rukuni ji man niyatuna wa bayin loji na bawajin da niyato ke ti yin sallah ji bani na ngole maye ga ga salatul janazati waluha lafdhu salat sallan janaiza lafazin salla ga tatiubo fayushtaratu fiha ash-shurut allati الشروط التي تفرض في ساهر الصلوات المكتوبة شرطين salla gutu ngai sharadi to yake yo ya janaiza ibn salla janaiza ki muto salla ga nabi yo ibn nga ole hadisi na igba shi don ga ga salla be mu mai be gba te mu lu aji agwa na ga wa patana anabi ga sallu ala sahibikum ida jin yege salla ole salla ga wi to ki sharati ya sallah gutsun je mai musulmi shi sharati na je ko gumi bi wani waga sallah gutsun je a go sallah wa yana ji wa elu ya mi wa delili ke na je sati tengi to mu ci ko luwa alola waga alola be zo ci de sallah sai ki biyo waga je wa kibla sai ki bi wa. waga al'aura wasu wala ya mutula mu mini kibo sharatiya sallah jau kafi waje sallah ca gona sai na jiga jikin aji tabbata tufuwa gali da na gali ta gama ya ga ya ga mina taharatul hakikiya lili wangito ngayi daga shika tetengito to wuciko eje wal kibla su soya al'aura manyan labe bugo sharatin sallah gutsun da wani wa dabe wani bezo to jama'a shi kafi lo ya buru na mini ya e fatawa na ciyakin ya nufi abona a gawa bi sallah jana'iza jiji oga jiki ma oga jan lulama hmm. fatawa wuce tiya bida abu to gaga ya ga wuce luwa ya ke wugwagaye ga wuce luwayo abdullahi ya gen sayidu na umar so cube boyu ya zagu baba kana ya kul wọn fe wọn ju fe gan ga la yi solli rajulu alal janaza illa wa wa tahir zandoro ga da ji sallama sai a faci ibe kiyan lili ibe alulai amma fatawa cin abi da waga waji taimama wajen alula wajen alula amma ga waga ziga gannata ce zai guro shi bo waga al'imamu shabi amma man shi ji gan raddi ga ajalula kafi aji sallar janaza nan ga musulmi ba ta tati bo ga malaka ndoro wa man wa de ga man ne gwa a aga aluma musulmi ji a tun aga sahaba nabi muhammadu ji da sallallahu alaihi wasallam ita kaidan ita kaidan wa le ga man do ci aga aluma musulmi musamman da ga ga na sahaba nabi muhammad ji ta tuba na dan bogo ga lami tufa ta hawa wuce ma alu ah, lajin kafe oji kina oji sallah janaza na man ga sallah ya janaza na babu da can le ba gan be shara eh, be shara tijin yau. gutun yo e mini sharati tijin sallah gutun lokaci lokaci qur'anu ga aqimi salata liduluki shams ila ki layl no ne wajin lokaci na ya ibn su kwa lokaci tun goya wai bando cin ga inna salata kanat alal mu'minina qitaban mawquta lokaci ji wani yaji wajibi na wagujin ya kuma la kuma ago ba bi wuce sallan janaza u derite gani be sallan gutsin fuska kici boye bayan lokacin ibn gagada lokaci da mini sharatiya sallah kija waga sallayen janaza e jimu da lokacin doro na faru ga dabe na ebe na muda mini sallah na jai gaza watu ba na sallah na ji sababe lazajin wani ke sallah leba na bai na ji bai wuce kwata na dai sallah na jai ga zawatu ba na ke gaga da masalaci wani gole man ji gaga hadisi bega iza ja ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn zan doro mini e boga da masalaci ga feduma saula na fila raka gubu ji bai man ji gaga gato to lokaci na ja ka sallah na wasu ku a gaji ka a gawa gaji ebo na sababin lawolo masalacin sababin na gama na biga da ana fila raka gubu ji kendo na je jana'iza ya kau daga kun caji faruwa idan abbe ga yaji kunna wuce ga sai aka lokacin ca ya wuce to amma man ji gaga dan ya tiya lamariya a sokun lokacin doci na wuji wuga ba su ko milega mai alami fauna adde na je lega lokaci ji dabo to su dai ya ji sallar janaza lokacin wuce ma gai lokaci na yi gide la Allah ne zai je wun yi gidi na lokacin wuce gai to lokaci na yi gide ya ji daidai na ta da nubo na da ta ta can na wula fa lo lokaci na zuro ila jina na zawali labiya na a gai gaji sallakan gama lokaci na yi gide la Allah na a gai gaji sallakan gama ebo sun da na ji shara ga wuce na bogo ta sallah yin janaza man shiga otu kiyo otu lokacin na hatta sallah yin zawatul shi ewa ga otu lokacin na jewa bayan wuce imamu ahmad bin ambal nga annabu na zajin sallah lokacin na jina annabo ne zaji sallah da lokaci gutan nona amma imamu shafi abu hanifa gan bai gima kan tuji bayani a ga waji sallah yin janaza hatta lokacin da naji shari'a kan gai gaji sallah na ma ga yi zuma sallah su babu lokaci na yi gide la na bai zuma yi lasari ga wale hadisi bai nan so e ba fahimta abu a ga ya ji sallah na zawo hatta lokacin da yi shari'a kana imam ahmad gan be abdullah bai mubaraki be isaki man kon na jaga annabu gajin da lokaci na gide la Allah na koi gide ji daidai kai gide la Allah na ma kan kici ya ji sallah wada lokacin na jibo illa in khifa alaiha taghayyur ya ga ile ga ya kunna bayani da jiwana a ga jiwa da lokacin na jibo amma ka dai sun da yinyiwa yi fata yi fata lokacin na jilu goga bugu jama'ai musulmi ji mini sharati yin tsalla na jagayi tsa tsalla gutuna manga egbaje nye jana'iza wa da rike bayan bayan lokacin to suma egbaje gaiwa guga lokun a gaijin wato lokacin na jilu to sai rukuni shi iga na je sharati na kiyar ike sharati gani bai rukuni ya ebulu fesantu ya yi ki ga rike ya sharati gani bai rukuni ji ya iga sharaci uga ya na je laji tabbata bai zo kafe wa ga wadatu ya ibada wani wadi alula bai zo wa ga hali ke na je sairin doro lugwa wa ga yi je wa alkibla

etu mucha de bagwa wana ke to aji ba na mini ruku nujo arafa da bo wada da na arafa na uga gaza gwa aja gaza gwa sallah mini ruku nujo ruku n'o dole oga tun e ji lugo wode o wode sallah to ruku ni sallah je na izaji e zaga ni lugo mini ubo wa de la da sallah janaza mini ruku ne mucho yan farko niya wadda da ji sallah babu e ni ya gwada ya gbọn wadda kiyan wadda lada ebo ga soci nuna ya gawa ma umiru illa liya abudullah mukhlisina laudin waga ni ya laya tuna wai na bai hadisi na ga innamal a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa bayani mawugwa ke den niya mahalloha bai laniya tun ibada kwata na igiyan alqalb egbon ebe wa anna talaffuza biha gairu mashru wa bi wajiga allahumma na waitu sharia be biya sharia be biya kin do mai iziya gana abul hasan kiwuga nga aniyatu hiya alqasdu ene niye ibada wa ngai alqasdu pupa pupa ngole niye ilu la daga larawcho ene inu peci go ko kalma kenci jiga ci yau to kusan 60% ken domin da ci gana 50% ji mai akpata yi kin wala arabci be wuce niya mai iziya ga e mu da mini mi zai e mai iziya kandoro lafazi dena wai lega tsun o pata na wanji ute wai yegin te saron ngon ga alqasdu kupa wa mahalluha dana bai mai paye dana e panie tun adini dana wai alqalbu egma wa talaffuzu biha bid'a wa jiga ni na nawaitu mu ina cajina annabi Muhammadu ya jiga na waitu? nawaitu sallazun a'a sai dai man jigai ba tun hajjan gai labaika hajjan wa umra babu wani wula ni ya tuna amma da na ke kwata na egma ewa mi ba rukuni farko yi gani niya waga sallah ji babu niya wadda sallah ba ci alƙiyamu lilƙadira alai gbaro na wa dingikini ci ji kusa lana ya zai de kagbe gbaro dina amma ka wadda an ga wale wa ci na ti obo ebe na ka'ida shari'a e waza bai na ci kagu na ya la yi kalifullahu nafsan illa wasu'aha ngalan gbaro din ya zai de kagbu na rukuni wa e bayan amma ya zaga sallaji afedun gumoto ko tatido ko ko indo cho babu uziri umadi baro a gaza na da kiyan salla a shaga mini ya rukuni jo a takbiratul arba'a e waraka kabara guni ibu hadisa al-imam buhari bi muslimi hadisin sahaba na ga jabir nan ga nabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ne tuna jashi tuna annabi ji kun sallah salatul ghaib ngo pe ga e kun e misali kireji so ci gora ya saudi o fuzu majina ta kun ce ba to jiniya harami ona ngo le ga ye ga labari ga zanyi na su ujwala ji kun sallah ba gaba shari'a da ji ga ye kan fuye bu ye ji kin o elani ela etian e kun sallah ji mu bo wangi kendo na nabi jiya etu na jiya shi na kishi wuyo na sahaba nabi muhammadu ji kela lobau ijira ya farko ya buga ibu na di labari ga ya zuwa na wani tuwa zalami ji zuma gama malato na makaci ji wada ba gana ci da ni sahaba ji na un lugwa a tsoguri bai na wane ya ya bu za adalci nuwi na amma ba suratu tuwa yayu nan ga wale ma musulunci go wa musulunci go ya tuna jashi to katuma da sha ni tsunna ebo hali na yake da zati wana katun kici mi wagan lanci ya sha ni tsunna boken na ibnu ya fe gana ga yatsu na jashin nawa musulunci guwa ma mi shayayya to zakin ji kwata zai ji malami tuna ga shiga nga mai tisho nga mai tisho umajajali na socha nabi muhammadu ya labari sallallahu alaihi wasallam da madina wannan gole wale zafiya biyo kin ya ba be bai madina ya zada bore annabi ma sahaba ji gabi ala kuma ji sallah to ibnu taymiya ga eti santula ya gbarufu na jiga yazo shi na jeji hukunci bai doka tocin ya na kafirin ga yi wazin wuce ko a ga yatsu gicin na ikwata gabanan na jikwata kafira na ya lotu bai doka tocin ya a ga su koga wa mallam ya kun bi ma Allah fa ulaika humul kafiruna to yi ga sahaba nabi muhammad je ji fasara qur'ano fasara sahaba ji pata maga kai shi cine ba hukunci be indo cina kula doka democracy ko na soja auso cha cin to le ba chi latiana ke misali a ga ya gumba gibin zagi luje ni so kuma li zakari misla hazil unsa yani to a da ga wula ga son zuciya bai je ta da ci ba amma ajin ya dabi wuya musulmi na gumba na ga wujin ya da un wuya qur'anu ga na so ko ga ke na so ko ga ga na ga manyan musulmi ji sahaba nabi muhammadu kwata ga wujin kafira wuji kafira amma ya gina je zabe a kida ta kafire yi za wangi e ga kafir na ga kafira yi kwata wagadde na ji tsoba wani ba zabe a zo shi na yi kwata kafira yau mutu maguntu gwamnati ya zo shi na yi gama wani shi tukwa atunye da jin ribo kani ciji ngo le aji ga original ebuna amini atella ga egwa sashi fito atunya kici yau na guntono yi teacher na atunya ke oda wai musulmi wanzu ba moga tozu zuko ya gwamnati mai gwanan ga to zuko na walo da shi na zimo ko taya zimo e zuga ke gugu na adini ma da jikatu to kin wan lambe wa ibnu ya ga etu na jashin na ba hukunci be doka so shi ibnu hude Wa wai ga ibani ga etsu numpe ba hukunci obe shari'a musulunci Najeriya wani wacce lelo ba kesi ya man wuce na dai midaina

cizo doka ji kaka biya kuna jahala bene kici walijani a musulunci e ya na tsara ji lafe zuwa yin jifikin bode har wa mu shoni nga wa yi gidi sama lawa ga yau etun ci bore <laughs> ah, etun ci bo wadda da wuza wangi ji katu wa akida wangi sa alagwa gorogodo la yukallifu lau nafsan illa usa annabi sokondo ci be je kyago aga ya ji gorogodo so kwa fa na to so mm. man kwe gi makanta da ji gorogodo na so sha fa wana amma ga ogu je te gidi samai e nawa e nawre mm. wallahi nawa e annabi muhammadu bin sallallahu alaihi wasallam e agu kin lada maka bo ya guwo be gute mm. amma to sun abeni ne ga agu so ci gulaji wewe ya wajen annabi <laughs> annabi soko tun de malaika na jabo kun gure na amma ga ha ah, ah, lugwa te abi ayi tabe lewo go ga ci shigan manta ezu jikatu mo jikatu be man kirki mm, na jidde bawu ya goro man kirki zauna amma zai la son zuciya la be katu na ga ga lotu be katu bai ne ya jalaka sokutu be kyaci ne min to kiwa ga ilibe tu na jashin na annabi kun ji sallah kishimu yo president yo kimya bo ma ba sharia be giya musulunci ai wani ude ka gbowa so ko mai waza be ni uji giya ude ka gbowa na wai ga ga zan do ne sadda gubo na jin yando ciwa aka kawai ba na na ina unga sa <laughs> mu ya foga mudi uji gyara gorogodan so kwa fayuna mm in uridu illa islaha mastatatu mastata'tu nabi su ko ga ganna mi na ton benji na gorogodo ya zu tala da lamare eh, in na migaji wona a so na yi ndoro na wa karaya su ko yayi fahimta wangi bai wuce kabara gunewo ebuna anabi jin tuna ja shi eh, sallah na kabara guki mu gune imam turmizi gan na gaba mai tuye gwa ko manjita sahaba nabi ji bata kabara gunin ga. atati ubo kede itati kabara gunin na wana amma da hadisin da cina yi ugwa ga annabi je kabara bando ci ugana ke guto abana ji fahimta ko bogo wa be de man na je kun sallaci je kabara guto abana ke ga mutu dalili amma gwa ko manji be sahaba je na tati ubo na gada wana eh bogo boga ji ga na asatu wa be lagigiji be fitina na gada aluma joma ibuna ya wuza wangi ilimi bai zo kafi wagan wadattu nan rafu daini inda takbir bayani ya ciya ewa ga musulmi lagwa e bayan kabara sunnuwa wa sunnatu adamu rafi daini fi salatul janaza illa fi awali takbiratin fakat said kutubu ga yanayi e sunnana wa fe lagwaguba ba waye bayan sallar janaza ba sai dai kabara ya farko wadai ga can farko laki yau egwagu baba wula li'annahu lam ya ati a ni nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rafa fi shay'in min takbiratil janaza illa fi awal takbiratin fakat e wani bayani bai ga anabi fe lagwa ilo bai bayan kabara jiye janaza ba sai kabara farko kawai bugu ito ka'idan nan imamu shaukani wuya ga wuce kago kabara mafar eh, yan farko na gata bu wa lago zai ji ji bayani ga wala na manga dalili ya ji buka mboka ebo ya tuya sahaba na ji tatiya kabara farko na wani mini ya rukuni jawabe karatu yin fatiya a mai buba su sochi kan ki cewa gba fatiya wanga izuma na waga kabara yin farko jina dole wa ni ya gwada ya gbon Allah wa akbar Kanga wa ba fatiya su soci abe ki ga fatiya gba su soci na wacce a ganda bo wadda ga gba fatiya gumi kan ga wake yi kabara wa rojin kabara da guki guba waga kabara ya e bacin na ji kiwa ji kan ga salatu wa ji anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gai salatu ibrahimi wa kafin wa waya wukan alawu musalli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salli wukan ba ga wale fi daba o fe yi ujin lobe jihar bai lokacin limanya ke yi kabara iya tashi na amma yana ge ganin gayi waje salatu ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kendo ya wagai jin ya tayye wana to waga jin zo kanga waji kabara gukincho ne tachi zuma kabara ne tacho e wago ba doya ekun to addu'a na je baya kuna man be biyu kakayin artiti guni na je hadisi be ga nabi muhammadu ibana sallallahu alaihi wasallam iji fahimta ko man be biyu ta ne zakan gike yi kai a mayanin sajidana ya la ni ko guba mini ubo ngai hadisi imam muslim be ni ngai allahumma gfir lahu ngai kan dora nabi sallallahu alaihi wasallam auf ya ge malik ngan na annabi sallallahu alaihi wasallam ji kusan lana addu'a na mu ba na dana allahumma gfir lahu so ko fabi wi warhamu gwayu wa'fu anhu fabi wi wa afi yu lafiya wa akrim nuzula e chibu wachi wa wasi madkhala e gadan bau ugwayu ngai ba lauci na kabari da wani waksilu bi ma'in wasal jin wa bardin su ko funuwa nuwa kankara nuwa ya ku Wani ƙihi min alkhatoya khataya kama yunakka thawb al-abyad min adanas. so ko ulike to le fi uji lugwa kama yunakka thawb al abiyad kendo na jali tufu boku min adanas daga shika wani. wa abdilu daran khaira min darihi so ko san mi gwayu na gegen mi wai jena wa alan khaira min ali san yali ji gwayu na gegen yali wai jena wa zawjan khaira min zawjihi san ba gwayu ko yi mi gwayu zauje layi mi bala labala raucho na gegen bu wai jena ko na gegen yi mi wai jena wa ki fitnatal qabr so ko tu be fitina ya kabari tu be sunga kabari wa azaban nar wa mutsugan bi azaban yana rawahu muslim ba cike da na abu raira abu raira ga annabi sallallahu alaihi wasallam be ji kun do ci sallaye na mu fe gana dana allahumma gfir li hayyina so gun zai ji firayo na fagan be zai ji be rai fita ci bana wa mayyiti na to za tu ci shi so o sagiri na to kan gije wa kabiri na to nun sai ji wa zakari na to zabagi ji wa unsa na to za zagiji wa shahidina to zai ji dabo bai yana wa ghaibuna bai zai ji dabo ne allahumma man ta wumin na su ku zandoro ga yi jele gindoro na ga bai je sha ji rayuwa ta tikin bana fa'ayi alal islam yi rayuwa ti musulunci wa man ta hu minna zandoro na ga yi ta ci fata wafawu alal iman gorayu ya tiyan imanin alahuma la na ajrahu su ku ga lala da ukan yi ma wala na ba'dahu wa magadin zumu ba ma lafazin do chonga wala taftin na ba'dahu wa magaluwa ile sunga yanzu ba ma no to ga ajalin do ci e sunga zumu waji ma to na yi addu'a min ya guni na man bebe hadisi ka kaina guba na jiga tula wale man jiye bebe da littafi bu in farko yin imam muslim ya bace imam ahmad gani be manyan sunnaji a lube fi littafi hadisa shi to e bayan iri shekbawa da littafin ishmawi wajen ishara ga wayin zagi wala domin iri shekbawa da yin zagi ngai allahumma firlahu na guje da allahumma firlaha to bayan iyali jaude ngai na wajen ishara wuna to ngole ga zai tilarauciya ne tungalu na tsoffan yi na gasa yi ngamala na yaji ya kagwe ya zawon na ya Allahu magfir li hayyi na wa mayyiti nan gole wadda bukata larauci uchire ba so ku fa be zai jide lai fita ci bana wa ba gila wanza gila wanza ndoro doro la mu so asiri zaga to amma man wuci konna na balita fi una mu bebe bayani ga na tula gana yad'u bi hadhihi al-alfaz al-warida fi hadhihi al-hadith kin do lafazin naji be da hadisi ga Allahu magfir lahu wa rahmuhu bau achinga. gaje domirin doro ba ma sawa an kana almayitu zakaran a unsa zai waji kun sallana bage ko zagi wala yuhawilu dhamair almuzakkara ila sigati tanis galla domirin ya masculine jelo feminine ma idza kana almayitu unsa abe kiza su cigayi zagina gali anna marji'a ha almayit wawa yi kalu a zakar wal'unsa Gai yi na laiga waju ba na kalmayin almayitun na kalmuyo na wai labagi umai lanzagi na adaga ga yi zatu ko zatu cinga wale ga dead person wazan doro la so domiri yin laulau na ma nabi lotun bai dana wai rifaya zatu ci wani laulau bayan ga bagi ko nzagiya Zo ne ganna yau egan na yau gbogbo bayani mai ishimawi nso da oje yi bayani na mamu bebe yi na mu da oje wani mai ishimawi waga wula zagi na waje kun salla na ga igifin igifir la wa rama ga waga waga bi wula ga zatuci ga wale mai yi tulara wuce na ga wada zati ubo wa ko so ku ga mai adini alkhairi bunan doro eto alo ya to man shege ga gafa idan kana musalla alaihi tiflan zai waga ji kun salla na wayi zakan giyo ina wabi wani na ji salla na ga wagana al musalla alayhi zai wajin salla na al musalli na ji salla ga allahumma ja'alu lana salafan wa faratan wa zuhran hadisi al imam buhari ina waga wagana da wannan egun tabi tabi'in ci kuna ga al-hasan al-basri na albai akila asarin nabi so bai wuce a ga wayi zakan ge wa ga muteri wa ga muteri al-imamu nawawi yana ga yace sallaje zakan ge wannan ga bagi e gi zakan gi bagi ganbe zakan gin zagi hadisi de na be na ga wajon amma hadisi wuce ga laugumi ma imam nawa ga wala wa kala wa magfir li hayyina wa mayyitina ula ka bago ato arbe karshiwin kendo dai igbo man gidana muga ina wajina wadai tati hadisi ya wa magfir lana ala wa magfir li hayyina wa mayyitina muga wajin waya zakangi waga sajin wace wallan na biyu wa majalu faratan li abawai wa salafan wa zuran wa izzatan wa itibaran وشفيئا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتناهما تفتناهما بعده ولا تارمهما أجره نغان غولو بيو أتكيشي ندف فغنا غاي اللهم جعلوا لنا سلفا وفرطا وظهرا نا الإمام حسن البصري إجيا زكان جينا yaji fahimta ko mun shiga bai a zo kan alama magfil yayi na ibn to eh wage to man ji be oji kike tiki bo da na addu'a na ji babu ya lauda babu ya lauda to man ga dalili biya ga waga kabarayen farko ji ko baci ko tace ba ga bawa jiki ha addu'a na ji da dalili biya ga ba na bai jin dana dana a dai wa min biya wuce waga bi wuce zuma kabara farko ko baci ko tace wangi ko aduwa na jigan fi kabara guba wagi ko ko aduwa ni wula wuga wagi bata dai ndoro ya zabe jina bayani be karara ga kabara ya tacha amma gwa ko ya bayan tsari dina manjin lauda gwa ko na karatu fatiya ya farko waji kabara baci salatu ibrahimiya waji kabara ci addu'a ya ku waji kabara ni ciyo jikin addu'a bi waya ku to addu'a kice ji kabara ni cibo idi fahimta ko bugo idi tsatsarin na na gwa ko manji tatiwa na da ke risala na watsun afutoji gadda na waga kabara kaza ji ngawa ji kaza kendo dai said ato mawuci ko sai da sabe kin ga dana a shiga waliyo amma littafi imam nawa ne ga alazkaru nan wuce ka kayan tire bai ji wajin dana zumaniyo kabara farko kabara farko fatiya zuma fatiya salati ibrahimiya zuma salati ibrahimiya sai addu'a allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ko allahumma ighfir lahu warhamu ganci mai imamu ne wa ga lefi da bawala wa ka wale guye jizo wa ka allahumma ighfir lahu warhamu wa ki so ko wi so ko yu fe yen o ga gibo yelo be shi wa gi idi fahimta ko amma wagu jimigun cikin duwa na bai juna unge gan. amma ka ba ala fun yawa wuka allahun magfir lahu warhamu su ko gunyu fabiyoyin to ke ga zumaye kabara ni cibo man gai ne wa gai gana zumaye kabara ni ce wani unga yi gaga sun makama ba da rabia kadra ma bai na tabbiratai ni yadda ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة كذا to ya gajibe ka, kaka yi mini gajo al al'imamu shafi ganye na waga zuma ya eni ce wani dana waje ga alahuma la tahrim na ajirahu wala tudilla na ba da ko wala taftin na ba da hu ga waga mun da shi maga waga indora wasu sun sun degi wace waje kiyon sallama ibnu abi uraira ya gina abu uraira mu ga ina eh, zaye gboro jaja ga ya kabare ni ce wani ga allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna zolen wale ga titi guta da wani go to ci ga wasu sun sun goro godo dai wace waje sallama to ci ga allahumma la na ajra wa la taftinna ba'da igi abu uraira ga allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna ga wa ga ya kabara ya ni cibo kan gaganci wace waje sallama to sallama waganci abu hanifa muga sallama guba a ce ga wajen gai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah logwa logan bai gwafi ki dalili a yawa ga yi wani ga sallar janaza kendo na sallar gusun yi na ga so ya bugo to sallama ma hirin ni gawa yau kin dai annabi ji sallama guba na to adde litafi mu cikin la dalilin doro be litafi ne ga adabul mashi ila salat ya shek muhammad bin abdul wahhab kan batana ade na jiyuna be be dalilin zai ji ga sallama guba be zai ji ga sallaman nina amma ba ga kokoro gina man biya na ya farko dai man abu hanifa na ga sallama guba wa jona abdullahi bin mas'ud sahaba mun shi konna na dai ilimin qur'anu sarawina so ku be guyu muga at-taslimu ala al-janazati mithlu at-taslim fi salat sallama ya janaiza kendo na sallama ya sallaina a chaguyo wa qallu ina mai gbaguna diga assalamu alaikum ko salamu alaikum bugo e ga farko da wannan ngode abu hanifa abdullahi bin mas'ud a ga kendo dai waye ji sallama ya sallana ga wala ya salla guba ga ya ji ya ji guba ibe ji ni ta bayani be amma guba ga na be ga jan kendo ne be da sifatu salatu nabi ya shaw albani wana guba ga ma jujo assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ga waye ga ji gwa ku bogo ko wuka assalamu alaikum wage to imam ahmad ga yi sunana sallaman ni assalamu alaikum wa rahmatullah logwalo ko assalamu alaikum wa rahmatullah zuni gonga yi sunna waji sallama logwalo kawai wala ba sa in sallama tilka waj'ihi ga laifi madaba wajen wale buru assalamu alaikum wa rahmatullah gani imamu ahmad dauna mini man kogun na ishe wasu sana abu hanifa ga kayan yi beta can abu amma wani jira da 80 years kan bata muci leje 70 years wuce hanjali na ijira da 150 years na lole wule ije tsakani 80 years ko 70 years 70 years after ijira ta amma ya 80 wule ijo imamu malik gabe tun ya ba mama wule ije amma na ijira da 94 years na imamu shafi ci beza tachi amma wuna ijira dai 150 ne yana abu hanifa jajali na ga soci lamun bai jo ngala da ga wuli da imamu wato wufiya imamu amma ma mamma luije gwa ba ko ya wuncin kan ga imamu bi bin anbal wunci bebe 165 ta ijira kan batan nga mu ya biyo nga malaji ka tumbe do shi imam malik jibe abu hanife imam shafi wasu ke jibe imam maliki imam ahmad jibe imam shafi man jayo na ji tsoci hatsanin a malotun yadini su kuga bai alkhairi bai wuce ki dalili imam ahmad wani ga sallaman ni ga yi sunna wani ga sallaman ni ya ce ga bayani bai ga nabi muhammadu jan sallallahu alaihi wasallam ta sahaba shi istidlalan bi fili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi fili ashab alladhina kanu yusallimuna taslimatan wahida ga sallaman ni ga fejo walam yu'raf lahu mukhalifun fi asrihi amma dai zai chale ba zamani yi ga guba gwan ya dalili imamu ahmad da wana ngole ga dalili mun boka ibn wayan wala da batwa nabi gani be sahaba ji ji fahimta ko amma ya ga ibn mas'ud wa sun dalili dana jina ganga sallah ga mutso yo be mun ci kendo dai mai ji sallah mai sallah na ga ji mutso amma ji sallah ma sallah guba amma ji unni ji fahimta ko ngole zandoro da dalili na mutso na to jama'a jebu lokaci na dabe na imamu shafi ga sallama guba a aga gunye jan ya farko wa jinjilo gwalo ya baci wace wajen wajen gwafi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ngole ga da guta da wani ga da guta ibnu azumi wato ga ganga sallama guba etun wani gena etun wani gena to bayani na igagun katun mina na ngayi bayani ya kaifiyatu salati ala janaza ke wajin kun sallah jina an yaqifa al musalli ba'da Istikmali shuruti salat na wiyan salat ala man hadara min al mauta wana ji sallah na sharati sallah ga gumi daga tililiyo alula ya jawali kibla ya funso sharatin na jiga gumi ya ni ladan ya ke babu zai jibe sallakun sallar jana'iza jijina rafiya ya dai wace wala gwaguba bawai ma takbiratul iram famba gani bai a to lokaci na waji kabarin farko nan ga wala gwaguba ba wannan lofin amma ja lube ka santa ya tukwa guba ko ya kwaci guba ndoro wage Allahu akbar ko Allahu akbar bata wage hadisi bai thumma yadaw yadahu al-yumna ala al-yusra kan gagan shi gwayan gwalo yawe alal yusra wa gula ta tiya gwafin zumana wallau lofi zo pamba be kabara ya har mai na gawa laushin bai ji an kin do dai ya ji musalla wana wa yashra fi qiraatul fatiha o cho wagan da fatiha bo o ga ba fatiha o fe di kabara kabara da guba da wana wace wajen salatu ya nabi sun mai kabbir wace waje kabara da tashi wa yadda walil mayit wace ba ya ku sun mayu kabir kan gawa ya kabara jin ya ci wa ya da'u wa kyau ba duwa ya kun ko ya tita ci wani doro wa ba nan sun mayu sallim kan gawa cewa waje sallama egan kokoro gida wani ya ken da na ji sallayen janaza na gwargwado ne gana social barkudu bai gaci bici na social fagan bai alkhairin ya dufe na su kawo ji tabbatu yayi alkhairi ya rufe na suka wunji tabbatu yayi shari na tsoce kan goya wuji ya bai rufe rin na na tsoce kan gwan yayi mulki Nigeria su ko obegigi wuyayi? zai tsoce tsaye te zo shi wani su ko akiwa mu tsoce wajen jagora in doron waje ci gafi amfani ya talaka ji musulmi ji bai ne wani ya rabbi ci gafi gurula musulmi ji to addini abu na su ko wu ba ta yacin tsoce wu ba ta yacin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk